صلى النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اصلح لنا في الامور كلها واجرنا منك في الدين وعذاب الاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم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 wa kullu bidatun dalala ba da yawan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a kamar da muka saba da mu ci gaba da karatun mu na alkur'ani mai tsarki a wannan masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma hakimin damba jiya mun kwana a ayata ɗaya. inda Allah madaukakin sarki ya mana bayanin kasantuwansa shi ya mallaki sammai da kasai da abubuwan da suke cikinsu duka mallakarsa ne da kuma wasiyar da yawa al'umma gaba ɗaya, da mutanen da da na yanzu da su jin tsoron Allah to a yau Allah madaukakin sarki sai ya ci gaba bayani inda yake cewa bismillahir rahmanir rahim walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kafa billahi wakilan ne mallakan abin da ke cikin samai da abin da ke cikin kasai gaba daya na Allah maɗaukacin sarki ne kamar yadda aka yi sannan ya ce waka fa billahi wakilan Allah maɗaukacin sarki ya isa ya zama wato kenan wakili a kan al'amuran 'ya'yan adam gabaki daya idan Allah madaukakin sarki ya zama shi ne mai wakilcin ku al'amari ya yi sai zama cikakken wakili sai yadda za ku samu cikakken wakilci a cikin al'amuran ku kan mu jama'a يشاء يذهبكم أيها الناس a kadira. Allah maɗaukakin sarki ce in ya sha idan Allah maɗaukakin sarki ya ga dama yuzhibukum sai tafiyar da ku ma'ana sai a neme ku sai a rasa ya ƙarar da ku gaba ɗaya ayyuhan nasu ya ku mutane wannan kuma allah maɗaukakin sarki na yinsa ta hanyoyi da daban-daban hanyoyin da ya ga dama zai iya sharar da ku sannan ya kawo 'yansu wa ya tabi akari na zai kawo in su madaidai gurinku mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam da suka kibin sakon da allah ya aiko musu allah maɗaukaki sarki ya aiko ruwan dufana ya share su yau babu su babu dalilin su mutanen annabi hudu da suka kibin manzanci allah maɗaukaki sarki ya share su ya aiko iska ta share su gaba ɗaya su a rana ɗaya ka tsarha alaihi sawa alayali wa ba ta ayyami husuman rana ɗaya ta zo ta ta halaka su ba a daina iska a kansu ba sai da aka yi kwana bakwai to kaga ya tafi da su kuma sannan wai su zo su maye gudu mutanen annabi salihu rana ɗaya allah ya koyi iska a yi tsawa ta zo ta halaka su mutanen fir'auna rana ɗaya allah ya dalmiyar da su a cikin ruwa to hakan nan al'adar Allah maɗaukacin sarki yake in ya sha yuzibukum in Allah maɗaukacin sarki ya gada wata ya share ku a kasa wa ya tafi akari na sai kuma ya zo da waɗansu mutane wanda suke da ban wayan ba ku ba sai su zo su game gaba da azumi wannan hanya ɗaya ke nan daga cikin hanyoyin da Allah maɗaukacin sarki yake share mutane ga wurin idan ya ga dama sai ya sharar da ku ta hanyar yau da gobe yau wane mutu gobe wane ya tafi yau wane mutu gobe wane ya tafi zuwa wani lokaci sai daga duka an share ku sai wa'yansu mutane kuma daban duk wanda ya san tarihin masallacin nan ya san cewa ba mu muka fara karatu a cikin sallah wa'yansu al'umma ne daban da suke yi su tare su zanna su karanta littafin allah su yi bayani gwargwadon abin da allah maɗaukaki sarki fitar da su babu wata guguwa babu tsawa babu dilmiya a ruwa babu wani abu na yau dukansu za ka dame sa cikin wannan masallacin ka rasa babu su babu dalilin su daraju kama da rajal qurun wa galahun ma galahun wal mar'u ghayr mukallabi sun tafi kamar da sauran karnoni suka tafi wa galahun ma galahun abin da ya zo ya tafi da wa'ancan shi ma ya zo ya tafi ya tafi da su saboda ne almar'u ghayr mukallalin dan adam zai zai ma ba dan haka kusan kowane tsara haka ne Allah bada mutum ana substituting soja ikam soja igo soja ikam soja igo haka ke yau za a aiko wa'yansu yau wai za su tafi yau za a aiko wasu zau zuwa wani lokaci sai ka ga waɗansu set na mutane babu su babu dalilin su waga da safi da jillikin sufuran akwai wata babbar kasuwa da ake kira da kasuwar jillik ta kasance wato kenan a duk karkarar yaman babu kasuwa da ta kai ta amma yau babu mutum daya a gurin babu kasuwar babu dalilin da yau babu sukar okaza a makka duk mutanen da suke cin kasuwar okaza babu su babu dalilin su saboda haka haka Allah madaukakin sarki yake in ya ga dama sai share ku sai kawo su mutane yau ga mu ne sabon set a cikin wannan masallacin da masu sauraro da masu karatu duka sabi zuwa wani lokaci kuma za ka ga iyaka rai ɗin mu ma ana sharewa ana sharewa ana sharewa suka zai sun tafi wato kinan suka ga su kuma wato kinan sun zo Allah madaukakin sarki ce wa kana Allah lalle Allah madaukakin sarki kadira mai iko ne ala zalika akan yin haka Allah yana da iko wato kenan yayi haka a wata aya cewa Allah madaukakin sarki yayi wa in ta tawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu asalakum idan kuka jira baya kuka ji faɗin gaskiya Allah maɗaukakin sarki zai canja su mutane ba kuwa. sannan su kuma in sun zo la yakunu eh, amsalakum ba za su zama kamar ku ba abin da ake yi zai zama wani abu daban to wa inda ba su ji ba ma haka Allah maɗaukakin sarki ke canjin yake canjin sa da a masallacin nan idan ana yin tafsiri babu lasfika babu lasfika kuma iyaka mutan da suke gaban liman mai a gaban malamin da ke tafi iyaka su da masu ji amma yau ana yi an sa lasu ga wani ne sai na yi da za a yi tafsiri ba za ka gama tale ba amma yau akwai mata da za ta yi tafsiri babu hasken lantarki amma yau akwai da babu irin waɗannan shimfiɗin amma yau akwai duk komai ya canja sadaka yastadil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalukum za su zama sun mutane daban abin da tsarin su yake daban akan wata kina wanda kuke wannan fata kunna ba ma marasa imani ba masu imanin ma kenan ballantana kuma waɗanda suka juya baya wa in tatawallaw yastadil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalukum haka kuma a wata aya Allah madaukakin sarki ya ce waye in ya sha yuzibukum wa yati bi khalqin jadid in Allah ya ga dama sai share ku sai kawo sabuwar halitta daban wa ma zalika ala Allah bi azizin wannan abu babu wayi bane a gurin Allah madaukakin sarki mana wannan al'amari wato kidan bai kasance ya fi karfin Allah madaukakin sarki ba don haka Allah mai iko ne akan komai to mu ji malam من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا Allah madaukakin sarki ce man kana yare da sawabar duniya duk wanda damuwarsa shine da ya samu wata kenan sakamakon gidan duniya to kare daga hankalinsa ya neme shi a gurin Allah fa inda Allah sawabu dunya wal akhirah da sakamakon duniya da sakamakon lahira duna Allah ne don haka in duniya kake so neme ta a gurin Allah ba da kuke in lahira kake so neme ta a gurin Allah ba da kuke sani idan ka kuskure hanya to sai matsala wato kenan ta faru saboda haka kar mutum ya zama wato kenan damuwarsa ita ce kadai duniya din Allah madaukakin sarki yakan ba mu waɗansu duniya ya ba su lahira gaba daya saboda haka in za ka nema wato kinan ka nema a gurin Allah madaukakin sarki kar kai tsammanin wai ta hanyar saban Allah ne kada yake samun duniya saboda ka in dai hanyar gaskiya za ka bi ba za ka kudi ba ba za ka yi arziki ba haka nan ne Allah madaukakin sarki na cewa fa minan nasu man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq cikin mutane za ka samu wanda kullun duniyar yake nema kullun duniyar yake nema ko da an bashi duniyar za ka samu kuma a lahira bai da rabo to kaga wannan yayi hasara saboda rayuwarsa garajerewa ce a cikin duniyar nan kuma iyaka jin daɗinsa jere ne sannan in ya tafiya riga ta fi nan amma wa min man ya kulu rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar daga cikin mutane akwai wanda yake addu'a Allah ya bashi alkhairi a duniya ya bashi alkhairi a lahira duka saboda ya san cewa duniya ta Allah ne kamar yadda lahira ma ta Allah madaukakin sarki ne da haka kullum kokarin sa Allah ya bashi wata kenan guda biyu Allah ka samu na cikin su Allah ce kullai ka da simu wannan suna da nasibi mai yawa mai ma kasabu cikin abin da suka tsoro tare nan, kenan tunda sun tara hankalinsu sun dauki al'amuransu sun mai da shi zuwa ga Allah madaukakin sarki ubangijinsu da haka Allah madaukakin sarki zai ba su wata kenan ladan ladan abin da sa da haka Allah madaukakin sarki ke ta man kana yuri da harsal akira na zai lahu harfihi duk wanda damuwa ta rabar lahira ne za mu kara masa sau da kar mutum kwakwalwarsa su toshe ya zama duniya kare kar mutum ya zama idonsa ya rufe ya zama duniya kare Allah ya ce man kana yuridul ajrata na lahu ha in ji abin duniya kake nema na gaggawa sai mu baka da gaggawar a tattara maka komai da komai na rayuwarka na rabonka duk sai a tara maka shi a gidan duniya ka ci ka cinye amma kuma duk da haka ba. ya sani cewa za mu ba shi a rabon duniya ɗin ma na sha uba guda abin da muka so ba sharadi da sai abin da yake so ba wannan ma kuma da man nuri daga wanda duk muke nufi muke nufi sa da wannan din ne ko to saboda haka Allah mu dauki sarki komai a gurin sa yake kuma komai a hannun sa yake ya haka sai ce fa inda Allah thawabu dunya wal akhirah lalle ranar ladan lahira da ranar duniya duka a gurin Allah madaukakin sarki suke to mu je wa kana Allah lalle Allah madaukakin sarki ya kasance sami'a mai ji ne basiran kuma mai gani ne yana ji dangane da wata kenan al'amuran ku gaba ɗayan ku sannan yana ganin duk abin da kuke aikata anan an gabatar da ji kafin gani kana Allah sami'an sannan sai aka ce basiran saboda ji ya fi gani wato kenan tattara abu don in ka ji an faɗa to wani abin da aka faɗa ne amma ganinka zai iya gani wato kenan zai iya ganin gefe-gefen abin ko ba zahirin abin bayan amma ba dole ne iya ganin cikinsa ba yawa yanzu idan likita ya tashi zai iya maka bayani kayan cikin ka gaba daya da duk abubuwan da suke har da cutar da take ji ai kaza ne yake damun ka kaga kunnen ka yaji amma ganin ka babu yadda za a iya gano abin da ke ciki sannan yanzu kana zaune wani zai ce maka ai ta wajen masallacin nan ta gefe kaza akwai abu kaza ana yin kaza da kaza da kaza kunnan ka zai iya je amma saboda gini wato kenan ganin ka ba zai iya kallo ba kuma kamar yadda bincike malamai idan ya zo duniya jinsa shi ne abin da zai fara yi sannan daga baya gani ya biyo baya sannan daga baya ɗanɗano ya biyo baya sannan abin sannan kuma in ya zo barin duniya jinsa shi ne abu na ƙarshe da zai rabu da shi zai iya rabuwa da ganinsa ya samu tsawon lokaci zai iya rabuwa da wato kenan ji a jikinsa a soka masa allura bai ji ba amma in dai nawarsa kamsar ne to jin sa shine kusan abin da yake na ƙarshe wanda in ya daina ji kuma shi kenan magana ta riga ta tafi da ta shi sa Allah madaukakin sarki fara gabatar da ji kafin ganke wa kana Allahu sami'an sannan sai ce basira to mu ji Allah ya أيها الذين amanu kunu قوامين بالقسط غنيا فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا أن تعدلوا وإن أو تردوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا Allah wadda kuke zake ce, Ya yi na amonu ya ku masu imani, kunu na bilkisbi ku kasance wato kenan masu tsayuwa da adalci ku kasance masu tsayuwa da adalci ku tsaya akan adalci sannan ku zama shuhada ulillahi shaida tsakaninku da Allah madaukakin sarki akan komai a baya mun karanta ayar da Allah madaukakin sarki ce inna Allah murku?" an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah yana umurtan ku da kuma da amana zuwa ga ahalinta sannan sai muka bayani cewa amana wato haƙƙi ne na wani a kanka wani bai sani ba da kai sai wannan ɗin ko kuma shi mai haƙƙi ma bai san da haƙƙin a kanka ba haƙƙi ne na wani a kanka wanda za ka iya mayarwa za kuma ka iya ƙin mayarwa ka riƙe ka cinye da ya sani ko bai sani ba in ka ɗauka ka bayar ka da amana Allah kuke suke zai maka sakamako wanda yake mai kyau idan ka yi musun amana Allah madaukakin sarki zai kama ka a nan gidan duniya da kuma gobe kiyama to inda kowanne daga cikinmu zai fahimci cewa al'umma tana da haƙƙi a kansa duk haƙƙin wani zai ɗauka ya bayar ba zai rike haƙƙin kowa ba kuma kowa yake kowa haka yake to sai zama al'umma ta zamanta lafiya ba ta buƙatar adalci to amma Allah mara kuki sarki san cewa wa'yansu za su tauye hakokin wa'yansu wa'yansu za su zalunci wa'yansu don haka shine sai aka kawo mahakama saboda haka sai Allah madaukakin sarki ya ce a wai za a kamtun bayanin nasan ta hukumin bil'adi in za ku a tsakanin mutane wato kidan ku zama kun yi hukunci da adalci to a nan sai ya ce ku zama kawuwa nina bilkisi masu tsayuwa akan adalci akan rayuwa ko menene ya zama ka tsaya akan adalci irin wanda ya wato kenan ya zama dole a tsayi a kansa adalci kuma yadda malamai suka ce shine ka dauki abu ka aje shi a inda ya fi dacewa da shi da aka duk mutumin da ya fi cancantan abu shi ya kamata a dauka a bashi duk wanda ya fi dacewa da amana ta bashi ya kamata a dauka a bashi wannan shine adalci inda wani mai haƙƙi a dauki haƙƙinsa wato kiran a bashi malamai suka ce ko da a cikin 'yan ƙananan ƙananan abubuwa wanda muke ganin cewa abubuwa ne ƙanana wanda ba su da abin nan to ana bukatar adalci ita eh, misali akan wani shi ne yara biyu da suka yi rubutu a littafi wanda ya rubutu wanda ya rubutu la'alayen alkur'ani ko ko hadisi ko na abu kamantin wannan yaro ɗaya ce rubutu na fi naka kyau yaro ɗaya ce a'a rubutu na fi naka kyau to sai suna musu sai suka ɗauki wannan kabiya sai suka kai gurin alhassan bin ali bin abi talib a lokacin shi ma kuma yaro ne dan karami ka duba wani ya ce ya fi ni iya rubutu shi din wa kuma ne ce a'a wallahi na fi a'a ban fi ba baka ni ba suna musu tsakanin suka ce to shi ya faɗa musu rubutun waye ya fi kyau sai dina ali wannan abu ya bashi mamaki don haka kafin ɗan ya hukunci sai ya kira shi sai ce masa kai adalci a tsakanin su domin allah zai tambaye ka akan wannan ranar tashar kiyama akan wani ba kaga ba haƙƙin wani aka ɗauka aka bayar ba amma dai ana son ya adalci tunda kadiya ce wata ta taso ta shagaltar da zuciyar wa'annan yaran suke son ansa a kanta to a faɗa musu ansa ta gaskiya haka wata kinai ne adalci saboda haka wannan shi ne abin da ake bukata a cikin komai ko da ɗan kankanin saboda da nan kaga yanzu kunu na tunda ce ayar ce ya hallazi na amanu kaga ba a kotu ake bukatar wannan ba ba sai lalle a sarki ba ba sai gwamna ko kwamishina ba kowa daga cikinmu a duk abin da ya zo ta gabansa ana bukatar watakilan ya zama ya yi wannan adalci din sannan ku zama shaidu a wurin allah maɗaukakin sarki shuhada ulillahi shaida ya zama abin da dukkan hukunta za ka iya tsayawa a gaban allah ka yi bayanin ba ka yin shakka to wannan shine abin da ake magana wato kenan wadda shi sa magabatanmu wato kenan akan harkar adalci suka ja suka tsaya mutum na farko wanda zai ba mu cikakken misali shine annabi sallallahu alaihi wasallam akan kadiyar makazuma wanda take wannan dole sai sun kunna na abu akwai makazuma wanda wato kenan ta take karban alan walagalan mata ba na alan gwalagwalan kiran je gidan biki in ta je bayan kwana biyu mata ne sai ta zo ita fa ba a bata ba saboda ka abin yayi yawa aka kai kara guda da sallallahu ka ce ai wannan sata ne saboda ka ɗan uwanta da yake yar manya ne suka zo sai a rufa asiri aka rasa wanda za a je gurin sai tinkari annabi sallallahu alaihi wasallam don sun san annabi sai aka ce a ji a samu usama dan zaidu domin shine habbihi wa bin habbihi shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake so kuma dan wanda yake so babansa zaidu da suka je sai suka gaya masa illar da za a samu in har aka daga wannan bayar Allah aka nuna ta jama'a kace ta yi sata a matsayinta na babbar mace saboda haka kuma a zo a yanke halinta suka je gaban annabi sallallahu alaihi wasallam a ya je gaban annabi ya koka annabi sallallahu alaihi wasallam sai baci ya tara mutane a masallaci ya musu bayani ce wallahi na rantsa da Allah inda Fatima ta ce ta yi sata nan sai na yanke halinta kaga cikakken adalci kenan sannan ayan da muka karanta shekarun jiya wanda Allah madaukakin sarki yake ce masa wala takunu kallabina wala eh, wala takun lil qa'inina kasiman kar ka zama lauyan masu ha'inci ta sauka akan dubu eh, mata bin ubai rikin ko wanda muka faɗa ya je gidan wani mutum ya saci eh, ya saci dir'i shine wata kenan rigar sulke mai tsada amma sai aka zata cikin buhun gari shi kuma ya san da hakan da ya je daga ashe garin ya hude yana tafiya yana yadawa yana yana yarewa sai gidan makwabcinsa kata da sibinin Oman sai ya tsallake daga dan kuma sai ya tafi ya kai ajiyar abin a wanda bai hude da aka zo aka bincika sawun gari sai gidan Nu'manu aka ce Nu'manu sai ka fitar mana da wannan sulke da aka sato ya ce shi wallahi bai fata ba ba a gidansa ba aka yi aka yi to kuma san shi mutumin kirki ne da aka bi tare sai ga inda abin ya tsallaka kuma aka da gidan bai hude to da aka mutanen musulmi da ya aka tambaye shi waye ina ka samu wannan kai ka je kasa to yace a adu umatu bin ubayrik ne ya kawo min saboda haka sai aka ga cewa matsalar yanzu wannan kata da musulmi ne wannan mutum musulmi ne wanda kuma bai hude ne dan haka aka je guda da sallallahu ya kamata in aka nuna musulmi ne suke sata kenan za a zubar da abin kurjin musulunci da aka nan sarsa san yadda za a yi da alfa asiri to da haka Allah madaukakin sarki sai ya ja kunnan annabi sallallahu alaihi wasallam kar haka karye haka wala takun lil qa'imina kasiman dan haka aka da aka tabbatar da gaskiya aka ba bai da gaskiyarsa to musulmi ne ya sace ta masa ajiyar shi ne sama ma kayan sata bane da aka musulmi shi aka hukunta to wannan shi na ake kira sa adalci lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar aka fami rikici tsakanin sayyidina Ali da wani bayahudi suka zo kotu sayyidina umar zai hukunci ya ce masa kif huna ayyuhal yahudi da yahudi ya tsaya ya ce masa sayyidina ali kif huna ya abal hasan sai ran sayyidina ali dan baci haka sai sayyidina umar ya mamaki ya a a'a takrahu an usawi bainaka wa bainaka sunika fi majalisar kedaba yanzu kai ranka zai baki saboda na daidaita tsakaninku da abokin husumarka a majalisar hukunci ai haka ya kamata a yi a daidaita ku tun da yanzu da'awa ne ake yi za a yi bincike a tabbatar da waye mai gaskiya waye mara gaskiya ta kusa na a hukunta mai wanda hukunci ya hukansa sai ta ali ba kan wannan bane damuwa ta shine ni da shi kara muka zo mun zo gaban kotu a mana adalci amma sai na ji kayan min kinaya kace min ya abal hasan shi kuma wannan bai wuce baka ce masa ya abawa ne ba kamar tun daga yanzu ka fifita ne a kansa kenan ba haka ba ba ba ba komai aka samu abin nan ba fa ba komai aka karba da abin nan ba tukuna yanzu za a yi sauraro ne ma tun daga shi wanda aka karar ne ma yake cewa kamar an ana so a fifita shi abin da ke so yanzu a yi ne a yi adalci to haka a kowane irin lamari wato kenan Allah madaukakin sarki yace kunu qawamina ku zama wato kenan masu tsayuwa bil qisti wato kenan da adalci kuma ku zama shuhada ulillahi masu shaida tsakani da Allah duk abin da zaka ba da shaida ka ka da shaida tsakani da Allah idan ka bada shaidar da ba daidai ba ita ce ake kiranta sai da zur to shaidar zur kuma matsalan ta wato kenan ta kan jama mutane matsala da la'anta da Allah madaukakin sarki wallazin la shaduna zura wa idza marru bil lagawi marru kirama Allah madaukakin sarki ya sifata bayin sa wanda yake gadara da su wanda yake son su yace wa ibadur rahman allazina yashuna ala al ardi hawnan wa idza qatabahum al jahiluna qalu salama to daga cikin sifofin nasu ne sai yace wallazina la yashhaduna zura su ne wanda ba sa yi shaida irin ta zur shaida ta ƙarya kenan sannan in dai za su wuce gurin da ake wani mummunan abu ma na maganganu ko kiɗa ko wani ne wahayar wala gaude baro kira ba su wuce suna wato kiran jin cewa su wa'in su manya da sun fi karfin tsaya a wannan gurin to saboda haka ku zama tsakaninku da Allah kuke shaida ta yadda ba za a samu shaida ta ƙarya a ciki ba kuma wannan din walau ala anfusikum ko da a kanku ne ko da a kanku ne ku shaida ta gaskiya aka ce ba yahudan da sayidina ali ga takwabi a harin ba yahude ga sayidina ali ya ce nasa ne ba wuce ya ce nasa ne ya za mu tabbatar kai ali mai shaidan ka ya ce dana aka ce hadan ka ba zai maka shaida ba kai mai hude mai shaidan kai ce ga takwabi na a hannuna wanda ya ce ba nawa bane shi zai kawo hujja ko yawwa saboda haka da ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce albayyinatu lil mudai wal yaminu ala man ankara ba da aka yi eh, kawai ya je kawo shaidarsa aka zai da za ka ce da shi kenan kai alika ya haƙuri aka yabo yau da ya tafi daga baya ce haka wani addini yake sai ya sha'awar musulunci sai ya dawo sai sai shi ya sata kuma ga abin sai da aka yanzu ya da kansa a yanke hannunsa za ka ce aiki lokacin da kai sayanin kai ba musulmi ba ne yanzu kuma ka musulunta al-islamu ya jubu ma kablahu to kaga ayi adalci tsakanin wa'annan mutane a ce matsayin sayid na ali da bai hude tun da ba a samu dalili mai tabbatar da gaskiyar sayid na ali ba a bai bai hude gaskiyarsa to kaga wannan wato kina ba karamin kyakkyawan misali ne magabatan mu suke saba mana wato kina akan harkar adalci ba kaka Allah ce walau ala anfusin ko da akan ku ne ka faɗi gaskiyar lamari ka ce gaskiya ni ne ne kaza gaskiya ni ne ne kaza gaskiya ni ne ne kaza to in kana faɗan gaskiya shi ke nan sai zama Allah kucin zaki kuma sai amfani da wannan gaskiyar taka sai ya wata kenan ko wutar da kai akwai lokacin da wani mutum ya zargi matarsa ra'ab aka sako aya daga baya ce annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ni ne na zalunce ta ya fitar da magana fili ce gaskiya shi ne zalunce ta saboda haka aka bata wata kenan gaskiyar ta to kullum haka ya kamata ya zama tsakaninmu lokacin da aka sami kyan tsakanin sabit eh, bin kai da matarsa ta ce ya rasu lai eh, ta hada rikici ta ita araba su sauran su araba aure araba aure araba aure aka kira ta gaba nan sa ce a'a to ke bayar Allah ya zaki haka eh ta ce ya rasu rasulullahi inni la'un unkiru lihu dinan wala kulkan ba na kyamansa saboda addini addinin sa mai kyau ne musulmi ba Allah sahabi mai imani ba na zarginsa saboda wato kenan yana da mummunan hali ko yana kunta samun ko yana tauye min haƙƙi duk babu ɗaya kan wannan a ta ce za ta su, kuma za ki tafi araba aure ta ce inni a kafin kufra ba da islam haka kawai ni na washe shi ko da ina jin tsoron kan je na kashe shi ka gane zama kafira bayan ni musulma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fanci zurfin kadiya din sai yake masa aturdina eh, alai ya ce mata aturdina alai hajikatahu abin da ya baki na sadaki zaki da masa da kayansa ta ce eh ce to karbi kayanka sai ka sake ta to kaga suna faɗi gaskiyar lamari to haka ake son kullum aul walidaini kai ko akan iyaye ne matsala ce ta iyayenka sai ka faɗa ma mutane gaskiyar lamari wannan shine abin da ke rike da al'umma musulmi kullum a cikin wata kenan lamuranta wal akrabin ko kuma wato kenan dangi na kusa tun da dan uwanka ne yayi rashin kirki sai ka rufe ka ce ba abin nan bane ba ba ba shi ba sai ka dauki laifin sai ka dora a wani bayan ga annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa in musulmi rashin gaskiya sai su dauki gaskiyar maza wanda ba musulmi ba su ba shi gaskiyarsa kai kuma saboda dan uwanka ne ko kuma a'a saboda dan kungiyar ku ne hmm? san da ke dan kungiyar mu ne shikenan sai mu tare mu sai mu daddanne mu daddanne mu daddanne shikenan ai wancan ba namu bane ba namu bane ko musulmi ne fa suna sallah ga azumi amma ba yan kungiyar mu bane saboda haka komai na hakkin su sai mu tauye inda ta gobe da shi ba daidai bane wa'anda ba musulmi ba ma hakkin su bai kamata ka tauye shi ba tun daga manya yadda suke koya mana wato kenan ɗabi'a wadda take da gari babu abin da zai rike wannan addini babu abin da zai bada mutunci a wannan al'umma saboda gaskiyar ta cikin kowane lamari kar mu yi tsammanin rashin gaskiya zai iya abin na taba jin wani bawan Allah akan mimbari ran sallan juma'a ranar juma'a kamar yau din yana kan mimbari yana bayani a ah, to ana cewa musulmi suna fata suna fata kaza kaza in ba su fata ma ai arnan suna yi to tunda arnan suna yi shikenan ai me eh, kamata a in ba ka ba sai sai komai da komai ba ka ji abin da ke da akan mimbarin sallar juma'a wannan magana da kunni na ji ta ba wai a kasar ba da ni gashi a gaba kaga gashi malami ne amma abin da ke ba da lasar shine musulmi su ma su je su fata tun da arna ne nake wannan kuma ba daidai bane kullum abin da yake fitar da mu bakin gashi shine gaskiyar ma cikin al'amuran mu yawwa inna na lukatul an adadin wala udadin Allah ne yake taimaka mana Allah ko ba zai taimaka mana ma da ba mu da gaskiya idan ya zama mu muna sako su suna sako to Allah kuke sarki sai ya bar mu da mu da su idan haka ne kuma sun fi mu kayan yaki sun fi mu dabara sun fi mu ilimi sun fi mu kuɗi sun fi mu kaza a duniyance don haka duk lokacin da za a yi rikici mu da su ba za mu ci nasara ba duk lokacin da za a yi rikici mu da su ba za mu ci nasara ba kaga sama da irin wannan faisa duk inda ake rikici tsakanin arna da musulmi zaka samu musulmi suke fi shan wahala saboda ne muna saudanya da su a wajen saba wa Allah ga daukakin sarki sayyidina Umar in ya jaji na zai kai ta za a tafi yake ce to ku sani Allah ne yake taimakon mu saboda zulubin da suke yi mu ba ma yi in kuka yi daidai da su a wajen zunubi to sai Allah mara kuci zaki kyale ku kuma sun fi ku yawa sun fi ku a gidan kayan yaki yanzu ba ta kai ga lalacewa dan musulmi wai in yana so ya rama abin da arna suka masa sai ya shiga layar bata sai ya shiga layar bata shi kenan sai a shiga mota a cika mota har ana tinkaho ai in ka zo ka zo na cikin motar ma in aka ganta to shi kenan sai a ce tashi ka fita ba za ka sai a cika mutane da mota dab da mutanen da shirka ne a jikinsu ko da su ga su yaki a musulunci sai samu har su kakashe su kakashe shi ke su dawo wanda zai sa gobe su kyamacin a su ji tsoron ba zai hana ba ba zai hana ba abinda zai tabbatar man da gaskiyar da girman mu da daukakar mu a matsayin mu na musulmi shine mu rike gaskiya mu rike gaskiya in mun rike man kana lillahi kana Allahu lahu duk wanda ya zama na Allah ne Allah ma zai zama naka gatar mu kawai tace Allah madaukakin sarki ma zai mu taimaki Allah madaukakin sarki da shirka ba ba zai yiwu ba kuma ya zama mun ci nasara ba saboda duk inda ake rikici tsakanin musulmi wallahi tallahi in ba musulunci muka dawo ba gaskiyar muka rike ba to kenan haka za mu ta tafiya wato kidan a cikin a cikin abin mai ta karawa mana shan wahala ko sun dingare na muke ko ba za su taba tsoron mu ba shekarun baya kafin irin wannan rashin adalci namu na musulmi ya shigo za ka samu duk inda musulmi ke da kwarjini a kasar nan wallahi a kasar nan yana da kwarjini saboda san komai mu muka san kafin su san abcd mun san alifin ba'un ta'un kafin bature ya zo kasar nan muna da tsari muna da littafi muna da kotu muna rubutu muna karatu muna kome da kome da documentation da kome mun san wannan amma sai ga mai doki ya koma kutumi a lokacin da suka zo da suka zame mu da wannan ilimin da ba dan mu ma mun karkata zuwa ga sha'awan abubuwan su ba da sai dai na san mu dan kara akan mu, ko mu dan makale shi a hamata mu ci gaba da tafiya wallahi sai dai su bi mu to amma ba mu yi wa kanmu adalci ba ba zai wa addinin musulunci adalci ba don haka adalci ba zai zama ta gefen mu ba ba zai zama ta gefen mu ba to kaga Allah madaukaki take yake cewa mu yi adalci ko a kanmu ko a iyayenmu ko a dangi sannan ayan ba da muka karanta tace wai za ka kanta bayanan nasi an takum bil adl kaga ta tace bayanan nasi yanzu wanda ba musulmi ma ya shigo wanda ba musulmi ba ma kai masa adalci bargudan wato kenan abin ai shi yasa musulmi wanda ba musulmi ba da suka sha'awan addinin musulunci daga baya in ya ku ganiya idan shi wanda kake goyon bayan nasa kake kokarin ka daddane ka tura ya zama shi ne saboda shi ganiyan mai kuɗi ne ko kuma wanda kake kokarin ka tauye masa hakkin nasa saboda shi fakiri ne to da fakiri da gani gaba daya fallahu aula bihima Allah ya fi cancanta ka ji tsoronsa akan su su wa'annan ba ruwanka da fakircinsa ba ruwanka da wadatarsa abin da ya cancanta nasa ne hakkin sa ka bashi wannan ma abin da ya cancanta nasa hakkin sa wato kenan ka bashi sau da haka duk lokacin da za ka zo ka yi a matsayin ka da alƙali kan kowane lamari ba sai lalle a kotu ba mutanen da suke huzuma tsakanin su haka ka ajiye su daidai wa daida kamar yadda na Umar yi daidai wa daida sannan in an auna gaskiyar mai gaskiya ta fitar da shi rashin gaskiyar mai rashin gaskiya ta fitar da shi a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wanda zai shugabancin mutum goma sama face ranar lahira ya zo da angalala a wuyansa gaskiya sai ta zaka tunce shi ko kuma rashin sa ta bashi a cikin wannan angalalan har a ji a masa hukuncin da ya dace da shi duk inda Allah madaukakin sarki ya mutunta ka da abin nan kaga yanzu mu a gurin mu in mutum kaga ya samu gurin ci rana ɗaya dare ɗaya Allah ka ji bature ya zama kaza ya zama kaza ya wawuro ya wawuro ya wawuro ta ce kai wani ya yi sa'a wallahi ai wani ya samu guri ai wani kaza kaza kaza da sauran ba ma tunanin ne ka je ka zo ba ma tunanin yadda zai accountability da zai yi ranar tashin alkiyama a duniya ma gashi tana faruwa kai ga mutum ya yi gwamna shekara takwas ya yi hudu ya sake hudu kuma daga sha zuwa sashen kurkuku kwanan na akwai gwamnan da aka daure shi shekara goma sha babu babu babu babu beli me yasa saboda a lokacin sa bai adalci ba bai adalci ba akwai kasar nan mutumin da ya kai matsayin wato kenan duk abu da kasar nan dai na harkar spirit ne a hannun sa yake yau yana daure a kurkuku saboda me bai adalci ba bai yi adalci ba a duniya ma kenan me kake tsammani in an je gaban Allah madaukakin sarki to saboda haka a duniya ma ba za ka fita ba wallahi ba za ka fita ba ko ka tara dukiyar ka tara securities ka tara komai da komai rana ɗaya sai ga Allah ya ajiye da ya tafiyar da shi to saboda haka Allah ya kamata ka lura in ya ku gani a fakira fallahu auladihima fala tattabi'ul hawa kada ku bi son zuciya kada ku bi son zuciya saboda dan kungiyar ku ne kada ku bi son zuciya saboda dan gidan ku ne ko dan yaran ku ne ko dan kasar ku ne ko ko dan addinin ku ne sai ku bi abin da zuciya take so ya zama ta hana ku an ta'adilu ku yi adalci kar ku yi hakan nan wayan talu amma idan kuka jirkita al'amura wato ribi kuka kau da kai wato kenan ga barin amfani da gaskiya to ku sani fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira Allah zai bada labarin abin da kuke aikatawa za ta je za ta zo kuma sannan ba za ku wato kenan ba za ku ji daɗi ba ba za ku ji daɗi akan wannan ba sadaka ai talu wayin talu din nan ai ma'ana ta harrifu shine shine dirkita abu ga yanda abin yake gaskiyar sa sai ku juya shi sai zama haka ko Allah ji kan malallahu kala rawi yace wa yaro an kawo takarda da listin an aljanna haka ya duba ga kala rawi ne na farko amma a dawara shi ne na gaji kai amirin mu'minin a kasa sai haka sai ya juya to yanzu ya juya kenan ko yanzu wa zai koma na kasa kala rawi ko ba ba yanzu a kai bai kamata a ce eh, amirul mu'minin a kasa ba sai haka sai ya juya da ya juya yanzu wa ya dawo kasa kala rawi saboda haka a duk lamarin haka ke in dai ga gaskiya sai ka juya ta automatically kai ne zaka dawo victim of wallahi ke zaka koma kasa kamar yadda listin Allah Allah ya Allah kare da ya juya sai ya zama shine koma ƙasa, <laughs> da kuma shine na farko shi ya kamata ya zama na farko kuma amma ya juya to duk lokacin da ga gaskiya saboda kusancin ka ko dai dan san zuciyarka ko kuma wani dan uwanka ko iyayenka ko dan kungiyar ku ko dan addinin ko dan kabila ku ko dan yaran ku menene da sauransu sai ka juya automatically kanka ka juya Allah madaukakin sarki ce wa in tanu idan kuka juya al'amari kuka yi taharifi eh autorism ko kuma to ka bar shi a haka din amma dai ka ki kai aiki a kansa sai ka zama salanta a kansa sai aka tafi ta yin gefen sai aka ji aka abin da zai ke dokar tana na amma ba canja ta ba kai da ke faru a Nigerian content zalo is there so amma sai a zama silent a kanta sai a yi abin da rai yake so Shi ne shine wato kenan tu'uridu kenan wancan kuma ta lo ita lo din za a canja ta don ta suitin personal interest wannan kuma a'a the law is there amma it will be put aside shi kenan sai zama da ba ku daban ku yi abin da ranku yake so to duk wannan ɗaya daga cikin wannan idan kuka yi to fa zan sani cewa akwai ranar da za ranar accountability shine ranar da Allah madaukakin sarki zai ce muku ku zo ku ba da labari akan to bayin Allah kana bima ta'maluna khabira to mu ji Allah يا أيها الذين آمنوا آمنوا wa rasulihi. والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وفضل ذلالا بعيدا الله أكبر وانا آية تنا daga cikin ayoyi masu ban mamaki ban mamaki a wai ita ce ya hallazi na amanu amin billahi <laughs> eh lura da wannan ibara wata akwai balaga a cikin alkur'ani ya hallazi na amanu aminu billahi <laughs> ya ku masu imani ku imani da Allah ba kafirai aka ce ba fa a ya ku masu imani din aka ce ku imani da Allah madaukakin zargi da haka malamai da suka tashi sai suka ce wannan akwai babi guda biyu akwai babu tahsilil hasili da kuma babu takmilil kamili don haka wannan ba a babu tahsilil hasili yake ba amma yana babu takmilil kamili tahsilil hasili shine abin da baya na tabbatar da shi dama mutum ba musulmi bane a ce zai imani kaga yanzu ya tabbatar da imanin da babu shi amma wannan abu ne akwai shi kammalalle ne kuma ake daɗa kammala shi mun gane wannan shine ma'ana dama kuna da imaninku amma kuma ma'anarsa shine wata kenan ku ƙara yin imani da Allah maɗaukakin sarki ka gani abin da tafi tabbatar da shine muna musulmi muna kan hanya ba daidaiciya ko ba ka ba amma kullum muka zo sallah sai wace Allah ya hidina siratal mustaqim a to ba ya shige da mu ba ba ya zama da musulmi musulmi ba alasna min eh, eh, al muslimin mu musulmi ne don haka kuma islam shine siratul mustaqima amma kuma ka zo sallah ka yau ka ce ihdinas siratal mustaqim gobe ma ka zo sallah ka ce ihdinas siratal mustaqim da daddare ma ka zo sallah ka ce ihdinas siratal mustaqim kaga abin da ake kokari shine takmilul kamil abin da yake kammalallan nan a daɗa tabbatar da kammalancin sa ai ma'anansa shine wato kenan istadamu ku dawwama akan wannan din ayya ayyuhal ladzina amanu istadamu al iman ya ku masu imani ku dawwama akan imani kullun ya zama imani ya Allah madaukakin sarki hanya da madaidaiciyar da ka dora mu dan ka ci gaba da dora mu akan ta kar mu kauce kullum me ta tafiya dai akai me ta tafiya dai akai me ta tafiya wato kenan akan ta shine ihdinas siratal mustaqima saboda haka kamar da Allah madaukakin ya lazina amanu a cikin suratul hadidi ya ayyuhal ladzina amanu ta kullaha wa aminu bima bi rasulihi ko ya ayyuhal ladzina amanu fa yake fa ya ayyuhal ladzina amanu sai ce ne kula ya ku masu imani da masu jin tsoron Allah ya masu imani ne sai ce ya ku masu imani ku ji tsoron Allah sannan ku yi imani da manzansa da za ka zama musulmi ne ka imani da manzan Allah ba dama daga cikin shara'in shi ne sai kace ashhadu an la ilaha illallah kace ashhadu anna muhammadan rasulullah sai ka yarda da manzanci kai ko da kirista da ko ba yahudi tun da dama shi ya yarda da Allah din don da ya musanta sai yake ashhadu annaka rasulullah haka suke faɗa a annabi sallallahu alaihi wasallam ashhadu annaka rasulullah ma ya yarda da Allah shi tunda ya yarda da littafin sama to saboda imani da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da bai da imani amma sai Allah kuke sarki yake ce musu ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih ya kuma su imani ku ji tsoron Allah ku yi imani da manzansa ai ma'ana ku dawwama akan imani da manzansa ku yi kokarin rikewa wato kenan abinda da manzansa sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to bayan Allah ce ya ku masu imani ku yi imani da Allah ku yi imani da manzansa sai ce wal kitabin ladzi nazzala ala rasulihi kuma ku yi imani da littafin da aka saukar manzansa ta dama ba mun imani da alqur'ani ba eh kitabin ladzi nazzala ala rasulihi shine alqur'ani littafin da aka saukar manzansa shine kuma aka ce kuma mu imani da shi karanta shi mun muke kullum ba muna sallah da shi amma aka ce mu imani da shi ai ma'anansa shine mu jaddada imaninmu da wannan littafi a cikin babin takmilul kamili ba tahsilul hasili ba wal lazi an zala min qabl sanan da littafin da aka saukar kafin annabi sallallahu alaihi wasallam kaman wato kenan a taura ko linjila ko mai dama wani ma mun yi imani da su tunda qur'ani ya tabbatar mana ina ha zala fi suhufil ula fi ibrahim wa musa duk mun riga mun imani da su amma Allah bada sarki sai ce mu kara imani wato kenan da wa'annan littafai kuma a nan sai ya bambanta qur'ani da sauran littattafai da ya zo kan qur'ani sai ya ce wani kitabul ladhi nazzala amma wacce sai ke wani kitabul ladhi anzala me bambancin wannan nazzala da anzala nazzala ya zo wato kenan da sigar ta jididi wato an saukar an saukar an saukar an saukar saboda shi ya sauka alamu kusin ne ko yawwa Allah madaukakin sarki ya saukar da shi kadan kadan kadan kadan kadan yau a kawo wannan sura gobe a kawo sura hasali ma ayat da ta fara sauka ayat biyar ne kawai ladzi khalaq khalaqal insana min alaq ikra wa rabbikal akram وربك allama bil علم allama al insana ma lam ya'lam ana aka tsaya ayat biyar aka fara saukarwa kwata kwata daga baya sai aka saukar da ni ya ayyuhal muddathir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjir wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir sai aka tsaya a nan gurin to kaga shi ma aya ka ne saraka yana tafiya a dina za ka har kafirai suke cewa laulalin zilar ƙura'an eh jumlatan wahida ko ni yasa ba saukar da alkur'ani a dunkula ba Allah ya a kazalika linusabbita bihi fuadaka warakallahu tarkila mun saukar da shine haka a hankali a hankali dan mu karfafa zuciyarka yau in ka san wannan sabon ka suka sani kuka yi aiki da shi gobe sai a saukar wannan sai ku san shi sai ku aiki da shi hakan nan za a yi ta tafiya ana train din ku a hankali a hankali haka da muka saukar da shi to wannan kenan to sauraka da yake nazala ai kasirin nuzuli kenan an saukar an sake saukarwa an sauka amma sauran ta littattafai dama haka ake saukarwa jumlatan attaura annabi musa alaihi salatu wasallam da yaje ba lana dai aka dora wasu ita aka ba a rubuce akan allo haka ya tafi da shi da zai sa mutanen masu kaucewa kan hanyar Allah ya zubar da littafin wa alqal alwaha ko ya jefar da allinan a taura din a kasa har suka kakkare ma wasu daga cikin su to kaga duk littafin da aka saukar kafin alqur'ani jumlatan ake saukar da shi yasa ce anzala amma alqur'ani an saukar da shi wato kina a hankali a hankali a hankali a hankali shi yake shi yasa yake cewa wato kina nazala wa man yakfur billahi duk wanda ya buta cewa Allah madaukakin sarki wa mala'ikatihi ya buta cewa mala'ikunsa bai imani da su ba kenan wa kutubihi ya buta cewa littattafansa wa rusulihi yake yin imani da manzan Allah wal yawmil akhir yake yin imani da ranar lahira kai wannan kai ya taɓa garansa bai yi imani da Allah ba bai yi imani da mala'iku ba bai yi imani da manzanni ba bai yi imani da ranar lahira ba kai wannan fa dalla dalalan ba idan hakika ya bata bata wanda take bata mai nisan gaske ai ya bata tsakaninsa da Allah madaukakin sarki ya zama wata kenan ba za a shawo kansa ba sai dai in Allah madaukakin ya masa gyaɗar dogo to mu je malam innal ladina amanu إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا Allah madaukakin zaki ce innal ladina amanu lalle wannan da suka yi imani sun yi imani sun ne ne sun kafaru sannan kuma sai suka butace sun yi imani sannan sai suka kafirce sannan allah maɗaukakin sarki ce sun ma menene sun amanu sannan suka sake yin imani sun mazdado kufuran a sun kafaru ko sannan sai suka sake kafircewa sun mazdado kufuran sannan sai suka kara kafirci kan wata kenan lamarinsu kai wa yana lahun da ya gafira lahul Allah bai kasance zai gafarta musu ba kamar wato kenan akwai dan rashin tsayuwar kafa a cikin lamarin su kenan hmm? akwai rashin tsayuwar kafa sun zo sun musulunta sun fita a musulunci sun sake dawo sun musulunta sun sake fita a cikin musulunci ko sannan bayan wani sai suka yi wani aiki na ƙarin ƙarfin kafirci kuma du wato kenan ya da tabbatar da su akan asalin kafircin su na mutane lam yakun Allah li yaghfir lahum Allah madaukakin sarki bai kasance zai gafarta musu ba saboda me sun ci gaba da sun ci gaba da kafircin su Allah madaukakin sarki da kasancewa ta kenan zai gafarta musu ba wala li hadiyahum sabilan kuma Allah madaukakin sarki bai kasance zai shirya da su hanya wadda take madaidaiciya ba saboda haka anan akwai jan hankali idan mutum ya kauce wa gaskiya akwai yiwuwar in ya tafi ya tafi kenan Allah sai ya kyale shi musamman ma in ya fahimci gaskiya ce sai ya barta to shi kenan sai Allah ya yi a cikin zuciya sai ya zama eh, daba Allahu ala bal daba Allahu alaiha Allah sai ya yi zuciyar ta ko kuma kalla balwana ala qulubihim ma kanu yasibuna abu da suka kasance sun aikata na kin gaskiya sai ya zama Allah ya sa tsatsa a cikin zuciyarsu sai ya zama zuciyar la ta'riful ma'rufa wala tunkirul munkar in an yi aikin alkhairi su ba su yi ba wannan abu baya da musu kaga yanzu akwai mutumin da ko sallah ya rasa a jami'i sai kaga sa ya dan tashi ba zai ji daɗi ba akwai mutumin da ya je ya karatu yanzu ba kun yi karatu yau ba akwai wanda in bai zo karatun nan ba yau saboda wani dalili na uzuri sai ga bai ji daɗi ba sai wallahi ban yi abin nan ba akwai mutumin da in ya rasa wani abu na alkhairi ko sallah ko karatun alkurani ko sadaka ko ma menene duk abin da ake na samun lada sai ya zama bai yi ba ba zai ji daɗi ba to zuciyarsa tana nan da rai a cikin ta amma su wa'annan mutanen sai ya zama in sun rasa wa'annan ayyuka na alkhairi to ba za su ji daɗi ba ba za su damu ba hankalinsu ba zai da hankalinsu a kwance kamar wanda ya mari DCO saboda aka faruwa kuma inda akwai mutumin da da salmando zai dauke shi ya je ya sha giya ko ya wani rashin gaskiya ko wani abin da bai dace ba zuciyarsa ba za ta ji daɗi ba kuma hankalinsa zai ta tashi ta tashi ta tuba wa Allah madaukakin sarki kuma zai rika tuna abin yana maimaita shi a zuciyarsa yana nadaman wannan abin saboda me ya samu ta lalabiya ya darje to su wayannan mutanen idan sun yi irin wayannan ayyuka babu abin da zai daga musu hankali in sun rasa alkhairi babu abin da zai daga musu alkhairi in sun yi aiki sharri babu abin da zai daga musu hankali hankalin sa kwance to ni ya kawo haka akwai abin da suka sani na alkhairi wanda sun san shi suka kisa saboda ka sai Allah madaukakin sarki sai ya sa abin da ake kiransa ran a cikin zuciyarsu sai aka dan lullube ta shikenan sai aka yi silin din sai aka yi kantin wani an gama da su saboda ba za su taba wato kenan damuwa akan alkhairi ba ba za su taɓa damuwa kuma don sun yi mummunan wato kenan aiki ba to shine sun da kufran da kenan sun ƙara kafirci akan kafircin su tun da haka ta same su Allah ba zai gafarta wa lai Allah li yaghfira Allah bai kasance zai gafarta ma wayannan mutanen ba wannan an faɗa musu saratan A akan wannan aka ce azambu shu'umun shi saban Allah kullun shu'umi ne idan kai guda ɗaya, support ɗaya baki zai diga a cikin zuciyarka in ka tuba wa Allah sai a wanke shi kamar sabuwar tukunya ne ka dauko sabuwar tukunya mai kyau in aka dafa abinci da ita rana ɗaya za ka gaba bayan ta baki kirin amma in aka wanke zai iya fita za fita kenan kuma in ana zage girki na biyu bakin nan zai sake in an janye aka wanke ta zai iya fita amma fa in aka ci gaba da girkin nan aka ci gaba da girkin nan za ta yi bakin da za a zo a sa soso dangon jabe da sabulu dangon jabe a wanke ko bakin ba zai fita ba ba zai fita ba saboda ta kai wani sarkin da ta riga ta yi tsatsa to haka nan in kai fako za a wanke in ka tuba in ka mayar za a gina to in ba a kana tafiya ana tafiya fa yana baki yana baki yana baki yana baki har sai zuciyar sai ta baki gaba daya to shi kenan wannan mutum ya riga samu wata kenan matsala shi sa in ka ga sako ne to kar ka yi kar ka yi saboda shi ne zaman lafiya wata kenan to mu je malam بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا الله مرحبا بشر المنافقين كيف شرع المنافقين wannan ma tana daga cikin ayoyi masu ban mamaki aka ce ai bishara albishir wajen ka samu nafi gajen masa albishir sai ce maka goro ko duk mutumin da ka zo ka same shi a hausance ko a larabce ko a yana ne ka ce masa albishir abinda da zai fara tunani ne wani alkhairi za ka gaya masa wani alkhairi za ka gaya masa saboda haka to sai aka ce munafukai ma a ji a ce musu albishirinku kowa ana cewa yawa da ya tafi aljanna wata ya tafi aljanna su ma ka ce musu ku za su ce goro sun sai ka ce goro mai za a ba su sai ka ce musu ana lahum azaban aliman to lalle suna da azaba wadda take mai raɗaɗi wannan wani irin albishir ne sai ka zaka ce mutum albishir ya ce goro ya ce mahaifinka ya mutu mota ta kare shi kuma ya ce maka wai albishir eh kan gona ba albishir ba ne ba suka ce goro ce ana lahum azaban aliman azaba wadda take mai radadi ta tabbata a gare su to kaga wannan fa shi ne ake kiransa mai kenan a hausance wadda mummunan albishir ne Allah ba da kuke sarki ka saba ma daga cikin wanda za su samu wannan mummunan albishir duk da cewa ayan mun dauki rai kaɗan daga cikinta ne zalon bayaninta ta yana gaba ana cewa wanda lokaci za mu dakata nan insha Allah ta'ala a gobe ma tsarisa aya din mu ji irin yadda al'amarin me yasa aka musu wannan albishir na walakanci mutum yanzu zo ya ce maka albishir ya ce baban goro ya ce baban ka ya mutu mota ta bange shi ta yi kata kata da ramar <laughs> kaga akwai dalilin da sa zai baka wannan to za mu ji gobe insha Allah ta'ala me dalilin da sa Allah madauki sai ki sa aka musu wannan irin albishir to alhamdulillah kuma ba ku faɗa daidai Allah madaukakin sarki Eh, eh, ya ba mu ladar su ba mu iko aikata abinda muka kuskure allah ba da kuskure gane da mu kuskuren ya kuma ba mu ikon gyarawa